The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Jiya Asabar wasu mata guda hudu 'yan harin kunar bakin wake suka tarwatsa kansu kusa da birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya a lokacin da jami'an tsaro suka yi kokarin bincikensu. Hukumomin Najeriya sun ce mace ta hudu ko kuma mutum na biyar ya mutu kuma mutane da dama sun ji rauni a sakamakon fashewar da alamu ke nuna cewa shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa. A ranar Juma'a ma masu harin ƙunar baƙin wake na Boko Haram ɗin sun kashe mutane 42 a masallatai a Maiduguri da kuma birnin Yola duk a arewa maso gabashin Najeriya. Wani mai magana da 'yan hukumar bada agajin gaggawa ta nema Sani Datti ya faɗa cewa rundunar haɗin gwiwar sojoji da farar hula ne suka tara maharan a lokacin da suka tarwatsa kansu. Sanarwar gwamnati na cewa al'amarin ya faru ne a lokacin da matan suka yi ƙoƙarin shiga yankin Dala a Tere. Uku daga cikin matan nan take suka da bam ɗin da ke wato jikinsu. Sani inji Sani Datti mace ta hudu an samu damar tare ta amma kuma daga bisani ta ce gagarinku. Rundunar sojan Najeriya ta yi ƙirarin samun nasarori akan 'yan ƙungiyar Boko Haram, to amma hare-haren da 'yan ƙungiyar ke kaiwa sun kashe ɗaruruwan mutane a 'yan watannin nan. A can ƙasar Bangladesh kuma ƙungiyar labaran duniya kenan aka saurara. ita ke da tashin a ƙasar ajiya Asabar da ta da suka kashe wani yaro saurayi da kuma dagula gangaman dubban 'yan shiya a babban birnin ƙasar. Wasu mutane da dama sun ji rauni a lokacin da aka kai harin a birnin Daga. Daka inda 'yan shiya suka taru domin bikin Ashura. Ƙungiyar da ke nazarin ayyukan tantancewa ta SITE da cibiyarta ke nan Amurka ta ba da rahoton cewa ƙungiyar ISIS ta gabatar da wata sanarwa tana mai faɗin cewa sojojinta a ƙasar Bangladesh sun tada bamabamai a lokacin da wasu suke yin abin da ta kira Bida'a. Hukumomin ƙasar Bangladesh sun ce nan take saurayin ɗan shekara goma sha hudu ya mutu a lokacin da aka jeho ƙananan bama-bamai guda uku. 'Yan sanda sun ce sun kama wasu mutum mutane guda biyu da ake zaton suna da hannu a harin suka kuma gano bama-bamai guda biyu da aka kasa tada su. Musulmi 'yan shiya sun taru domin bikin ƙarshen ashira a lokacin da aka kai harin. a halin da ake ciki kuma a ƙasar pakistan an kai hare-haren bama-bamai guda biyu a yayin da 'yan shiya a ƙasar su ma suke bikin Ashira. akalla mutane ashirin ne suka mutu a ranar juma'a a lokacin da wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa cikin masu ibada rasha ta bayyana goyon bayan bayanta ga zaben da za a kasar syria kuma ta ce a shirye take ta taimaka wa 'yan tawayen free syria da ke samun goyon bayan kasashen yammacin duniya ministan harkokin wajen rasha sajel lavrov ya ce kasarsa tana son kasar syria ta yi shirye-shiryen yin zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa ya kuma nuna alamar cewa ƙasar za ta ɗauki wani mataki idan hakan ya zama wajibi domin tabbatar an gudanar da zaben jiya asabar mr lavrov ya wannan furucin lokacin da yake magana a gidan talabijin na ƙasar rasha bai dai ba da wani ƙarin haske akan yadda za a yi wannan shiri daga yakin basasa siriya ba ya ce wasu daga cikin wasu ƙasashen da ya ce wasu daga wasu ƙasashe ba za su yanke wa Siriya shawarar abin da za ta yi ba, a saboda haka ya ce tilas a matsawa Siriyan ta gabatar da wani shirin da zai yi la'akari da kare muradun dukkan 'yan ƙasar. Ya ce akwai buƙatar 'yan Siriyan su shirya yin zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kammala tarurruka da jami'ai a gabas ta tsakiya yana mai faɗin cewa akwai begen ɗaukan matakin kawo ƙarshen tarzoma tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. John Kerry ya faɗa a jiya Asabar cewa Isra'ila da Jordan sun yarda kan ɗaukan takamammun matakan da za su taimaka wajen rage tarzoma ciki har da nazari ta hotunan bidiyo a masallacin Al-Aqsa. sakataren harkokin wajen ya ce yin hakan zai taimaka wajen karyawa duk wanda yake kokarin tada zaune tsaye karfin gwiwa ya yi wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen jordan nasir jude a birnin amman kafin ya tashi zuwa birnin riyadh domin tattaunawa da jami'an ƙasar saudi arabia ministan harkokin wajen jordan nasir jude ya ce batutuwa a gabas ta tsakiya suna da sarƙaƙiya To amma idan dukkan ɓangarorin da al'amarin ya shafa suka shawo kan abubuwan da ake gani suna da wuya, za a samu sa'ida da fahimtar juna. Jiya Asabar ma wani ɗan sandan Isra'ila ya harbe wani bafalatsini da aka yi zargin cewa ya yi ƙoƙarin daɓawa wani jami'in tsaro wuƙa a wata mararraba tsakanin Isra'ila da yankin Falasɗinawa a gaɓar yammacin kogin Jordan. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu shugaban kasar Indonesia Joko Widodo zai kawo ziyara fadar shugaban Amurka ta White House domin tattauna da shugaba Barack Obama da gwamnatin Indonesia ta ce tana yiwuwa su mai da hankali a kan zuba jarurruka da harkokin cinikayya da kuma inganta fasahohin zamani a ƙasar ta kudu maso gabashin Asiya da tattalin arzikinta ke bunƙasa. Fadar shugaban Amurka ba ta gabatar da ajandar taron ba, to amma masu nazarin al'amura sun ce akwai yiwuwar batutuwan da za a taɓo su haɗa hada rikicin da ke shaƙe wasu wurare a yankin da batutuwan kare haƙƙi da 'yancin jama'a da za su haɗa hada manufofin hukuncin kisa da ake yankewa da kuma 'yancin mata. Kafin wannan ziyara, ƙungiyoyin da ke hankorin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci shugaba barack obama da ya matsa wa shugaban indonesia lamba a kan manufofin ƙasar na yanke hukuncin kisa manufofin da suka sa aka kashe akalla 'yan kasashen waje guda goma sha biyu tun lokacin da shugaba joko widodo ya ɗare kan ragaman mulki a bara 'Yan sandan ƙasar Maldives sun kama mataimakin shugaban ƙasar Ahmed Adib bisa tsammanin cewa da hannunsa a yunkurin kashe shugaban ƙasar Abdallah Yamin a watan jiya. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Umar Nasir ya yi bayani a dandalinsa na Twitter yana cewa an caji Ahmed Adib da laifin cin amanar ƙasa kuma ana tsare da shi a wani sansanin tsare mutane. Shugaba Yamin bai ji rauni ba a lokacin da bam ɗin ya tashi a cikin kwale-kwalensa mai ɗan karen gudu, to amma matarsa da wasu mutane biyu sun ji rauni. Da farko jami'ai sun ɗora laifin fashewar akan wata matsala da wayoyin kwale-kwalen, to amma daga baya binciken da aka gudanar sun gano shaidun da suka nuna cewa yunkuri ne na kashe shugaban ƙasar. Maldives ƙasa ce mai farin jinin 'yan yawon buɗe ido, to amma kamawa da kuma yi wa tsohon shugaban kasar Mohammed Nashif shari'a ya girgiza kasar. Kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha uku a saboda ta sami shi da laifin ba da umarnin kama wani alkali bisa zargin cin hanci a lokacin da yake shugaban ƙasa shekaru uku da suka shige. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba a shari'a bisa adalci da ƙa'idar doka ba, a saboda haka ta ba da umarnin cewa a sako tsohon shugaba Muhammad Nasheed. To ma sauraro ƙarshen labarin duniya kenan muna kuma fatan za a gafarce mu domin mun samu ɗan tangalɗa A saboda haka ba za a ji shirin da ita Maryam ta ba da sanarwa na ta yi zaɓe ko naɗi ba. Za mu gabatar muku da wannan. Labaran duniya kenan aka saurara. To madalla kamar yadda aka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta Dr. Mamman Sha ta waka ma sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar Hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙasa ta kalangu. bar Kano. Mai tsofaffin birni na faɗi mu dai tun daga da ba na farko har yanzu ga ado dan bayar har yau ba ai bayaran sarki tun lokacin alu mai sa marigayi dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam a baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam sai an shirya sai an tarjiya an juya Allah shi muke wa biyayya ba wani mai fushi da fushi ki shiru Maryam eh baba ɗauki hali halin madalla eh, halin ɗan adam da mutunci như vậy Maryam e Baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka na ne ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawaƙin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa. yaki dalalo yaki saiwa daga ya bale da ma ba daga wanga ba Allah a gaza muna kada sha gusu da da giwa masha dafi zagi mai kashi guda kwanki mai giyon baka Ke bugun Kaduna ba ma a halban da bindiga. Bindiga in kashi ta kai ko hannu kashi ya kai ba Kuji na gida da fanni na sai aka ce mami daura na kira Ku tashi samari mu inda sarkin daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Rawa ya lila maganin duhu. Sarki mamman bashar. Rawa na da mai wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sadikin zulluba waje kan kola alhaji ya bagire da kai mashi sadikin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sadikin arewa je kan na yarda ba ne garin gasa yana da majoya gada Agada janar manjo agada yawa agada kamana. Inda kwana nika ina tuna burgedi. kuma in yawo ne ka ina tuna burgeni hasa in wani aiki ne ka ina tuna burgeni hasa ni da ibala da ne ji tsoron dodo salon da ya kone umahiya na ranar da mun ka zo yakin umma hiram ka dangare Allah ce ka ya mutu idan da hoton yana wurin yakin umma afiya ya zo da wuri yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai bazufa kuma dubu bakwai kura ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ni gaɗa mala kuma sai ni gajen ido sai ni da marigayi muhammadu dan ci gandi sakwato da wakar dan dunawa bari mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera to a gaida nazifi da wani waka tasa mai suna jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a ƙasar hausa ita ce magajiya ɗan batta wato mawaƙin nan da mai mata roƙo yake bayyana ta a zaman kwamanda ta masu waka soriyo ga waƙar ta nan ta lilo mai kare ɗan jemagi. za kiwa kallilo za mu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah magajiya dan bata na yi godiya na gode da gobe sauraro tare da fatan za a gafarce mu ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.